يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا رسولهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سلك مسلكه وانتهج نهجه إلى قيام الساعة ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin guriya sun tabbata da Allah madaukakin sarki ne kowa mai komai mai kudura mai irada mai ganin dama wanda a cikin ganin damansa ya tara mu a wannan masallaci mai tsarin albarka a cikin wannan yammaci domin dora tafsirin alkur'ani mai girma da aka soma a farko wata ramadan na wannan shekara ta dubu daya da ɗari da arba'in da uku hijiran ma'aikin sallallahu alaihi wasallam muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya nuna mana gaskiya ya babu ikon bi ya nuna mana bata ya babu ikon kauracewa ɗan uwa musulmi idan ba mu sha'afa ba a karatun da muka somo jiya farkon watan ramadan a cikin suratul juma'a mun karanta aya ta farko mun karanta aya ta biyu yau da yardan Allah subhanahu wa ta'ala za mu shiga aya ta uku <clears throat> amma sai mun leka aya ta biyu don mu san inda za mu tashi ka'ida da na tafsiri cewar ba za ka iya sanin ma'anar aya ba sai ka san abu abu na farko asiba abu na biyu asiya abu na uku alliha an gane ko idan kana son ka gane tafsirin aya da kyau sai ka koma ayar bayan ka ita ke siba idan kana son ka fahimci aya da kyau sai ka yi la'akari da siya ita ce ayar da kake cikinta idan kana son ka fahimci aya da kyau sai ka fahimci liha ayar da take gaba da ita yanzu mutum ne kawai sun yi zuci wani sun musulmi kawai sun gaba ɗin shi to yanzu da gaba ne hada wannan ayar ce ta hada da mere liha mutum ne ya zabe ka ya karanta maka cikin suratul yusuf يا بنا إذا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله سيدنا أبو لهب وكنت da ba. يا أبانا إنا ذهبنا نستجب وشربنا يوسف عند مساعنا فأكل أي فأكل يوسف المساعنا بذلك يا فهمتر بسيطي سيري سيري سيري حق تسيري كانت أدن لو رسينا مكذولا من جمع تسيري سيمن تنود الآية الآية إذا مكتوب لنا سأفرجين لأكل الله يكي هو الذي بعث في الأميين رسولا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هو الذي بعث في الأميين رسولا شيء ألا مدر في سيدي شيء وندي أي مرسول مرزول تكلا رباوة أجهد من لنا أن دول مصحبي يتلو عليهم آياته yana karanta musu ayoyin Allah wani yusakkihim yana tsarkake su daga munanan ɗabi'u wa yu'allimuhum al Fita wal hikma yana ilmantar da su al-qur'ani da sunna wa in kanu min qabl la fi dalalin mubin kuje da sun kasance gabanin zuwa ma'aikata sallallahu alaihi wasallam suna cikin fata bayyananniya suna cikin rayuwa cikin ta jahiliya Allah madaukin sarki ya musu ni'ima ya tura musu da manzo ya saukar masa da wahayi ya yi ya saukar musu da wahayi suka samu su gina to daga nan Allah ya ce wa ahari wa akharin minhum lamma yalhaqu bihim وهو العزيز الحكيم وآخرين ونوهم لا ما صدا كرسمي حرف عقل كو هذا ديني أي هذا ثم كان لي أكون آية تتبعش في الله يتوى آخرين لي وإنسكما لك تكنسوا لم يلحقوا به لما يلحقوا به ba su riga sai da suke su ba to nan sai mun kasa kuɗi da kyau mun bude zukatan mu sabon gwamnati cikin ake yi kuma shi yasa alƙur'ani mai girma idan ba zama kai a gaban wanda ya sani ya fassara maka ba wai ɗan ƙaramin kuntun larabci mutum ya ce zai fassara sai shi kada idan za ka yi fassarar ba ga bakin ba ka fassara wa akharina na minhum waɗansu kuma daga cikin su yan bayan binin ba riga sun riske su ba to me muka bani to shi yasa malaman nahau a wannan guri suka dan tsaya kaɗan suka wasa su waɗansu malaman na hawa suka ce wa aharina wannan adafi ne a kan ummihina wallazi ba aka fi ummihina rasul suka ce wallazi ba aka fi aharina rasul abin ya fito da farko an ce allah madaukin sarki ya turo da manzo cikin larabawa ko cikin ummiyai to shi ke nan manzon namu ne kawai mu bai shafi mu ba to za ka ce wa akhari na min wa akhari na min waɗansu daga cikinsu waɗanda suka zo daga baya ke kenan kama ba a ba'ata fil ummiyina rasulan ba'ata fil akharina rasulan ma mas'uliyatuhu yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب والحكمة irin wannan nauyin da aka ɗorawa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa larabawa ayoyin Allah ya tsarkake su su daga munanan ɗabi'unsu ya ilmantar da su alƙur'ani da sunna to irin wannan nauyin an ɗorawa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mu ma ya ilmantar da mu wa sunna ya tsarkake mu daga munanan ɗabi'unmu ya karanta mana ayoyin Allah yayin da wasu malaman suka ce wa akari na nan ba adafi a akan ummi dina ba adafi na akan wa yu'allimu manzo da aka turo wa larabawa domin ya ilmantar da su su ma waɗanda suka zo daga baya wa akari na minhum su ma an turo musu da manzan don me yu'allimuhum al ba wani hikma don ya ilmantar da su alqur'ani da suna. sai an Allah mutum sarki ya yace lamma yalhaqu bi wannan na waɗanda suka zo daga baya ba su riga su da suke da farkon ba wai su su waje ne akharuna حديث كان عند التاريخ صحيح البخاري ومسلم فتبطل صحابي ابو هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه يما سوى لو كنت اتسوى قبل سوى الجمعه سالته حكم الله صلى الله عليه وسلم سنه كارثه على كل شيء ما تعلق الله سبحانه وتعالى ya karanta لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين هنا خرج توسط في سنة خرج أبو هريرة ليزور آخرين منهم لما يلحقوا من سكة رزقه لك يا رسول الله aya ta farko da ta biyu ta mafarki wannan wa akari na zuwa aiki ya su sai ban na ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi suka sake tambaya ya shi suka sake tambaya tambaya ta uku sai ban na Allah ba, alaihi wasallam ya dafa ka fadar wani sahabi su ba da tsari yana zaune tare da su a wannan zaman sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dafa shi sai ce law kana al-iman 'inda umayya la adrakahu rijal min ha'ula yace inda imani yana can kururuwar sama inda wata tauraruwa da ake kiranta al-surayya take wata jingimemiyar tauraruwa ta sama wata wacce ke kunshe da taurari masu yawa sunanta al-surayya to tana da nisa daga ƙasa sosai miliyoyin kilomita ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan imani da kowa yake neman ya samu shiriya Allah a ce wannan imani ba a samun sa sai can sama wajen surayya wajen wannan tauraruwa to irin wannan mutane su malin fariki da sun je gudu sun nemo su su samu ila ai malaman larabci ma suka yi karin magana a kan nisan wannan turaruwar sun ce masa aina tsara mina tsarai kamar ku ce da hausa wukiyar rakun misali shi a da babu yadda za a ce wannan mutum ta kawo ko. to haka abin ne da haka wannan yana tabbatar cewa wa akhari na minhum annat ana nufin sulmanin al-Farisi wato waɗanda ba larabawa ba a ajamawa kenan irin su sulmanin al-Farisi irin su Suhaib al-Rumi irin su bilalin al-Habashi duka su ba larabawa ba kenan wa akharina minhum tunda an aiko da manzo cikin larabawa ummiyina to ba nasu da kawai ba har da akharina ajamawa irin su Salman al-Farisi irin su Bilal al-Habashi irin su Suhaib al-Rumi muna fata an fahimta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga misali da Salman al-Farisi domin kakaf cikin sahabbai salmanin farisi yana daga cikin waɗanda suka wahala kwarai wajen samun musulunci shi tun da ba aiko da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam bai da neman gaskiya mutumin farisa mutumin ira mahaifin shi mai bautar wuta ne majusi shi ma a lokacin mai bautar wuta ne amma bai iya gamsar da kai shi cancantar wannan musar da kuta ba sai ke neman gaskiya ina gaskiya ta ce da mahaifin shi lura cewa yakan fita daga gida yana neman gaskiya kawai sai ya daure shi ya sa mai an kawai domin ya tafi a kan bautar wuta amma wallahi ma ya da kai shi da sun lokacin da ya kwanci wannan abin ya kawo ya yi yawon duniya ya fada hannun kiristoci ya zama nasara ya ji ya fada hannun yahuda ya su ba yahudi ya yi addinai kala kala kala wajen neman gaskiya malamin ƙarshe da ya iska a yahudi malamin yana tabda rasuwa sai ba shi shawara kaga muna tare da ta a wannan addini amma ne ga shi lokacin ya kusan wato mutuwa ta kusan cin maman saboda haka ina maka wasu wasiya ta ita ce a cikin littafin mu a taura mun karanta tarihin wani annabi wanda zamaninsa ya kusa zuwa kuma wannan annabin inda zai kullo wani karamin gari ne wani kauye ne wanda yake akwai da bine yawa akwai duwatsu da yawa ardun sabiha wannan manzo yana da alamu guda uku zan ba su alama ta farko baya cin sadaka alama ta biyu yana karban kyauta alama ta uku an rubuta a kamakarsa khatamun mai biki karshen annabawa ina maka wasiya ka nemi wannan annabi in ka same shi ka samu gaskiya tun da kai mai neman gaskiya ne daga wannan lokacin hankalinsa malam sa'id ya tashi yaya zai ma ya san wannan da rikin ya ringa tambaya ƙarshe sai aka ce masa ai shi ne yadda a lokacin ba a kiran madina da madina ba a kiran madina da faba ko da saiba ko madina da rasulullah ko an madina nabawiyya wannan su su ne sunayen madina akwai al-madinatu munawwara a ciki wannan almadinatul munawwara almadinatul munawwara lafazi ne mai kyau haka je a bakin malamai a bakin almajirai a bakin amawa amma abin da ya inganta ne hadisi shine madinatu rasulillah almadinatu nabawiyya al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya ta ga atutu fada'ir al-madina idan ka je cikin littafin zaka ga sunayen madina baki daya babu almadinatul munawwara ce sarwanul faris ya shiga neman madina karshe sai ya samu ayari larabawa da suka taho garinsa wanda ya dinga roƙonsu suka yarda ya bi su zuwa garin madina yana shigowa garin madina sai ka ci da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a Quba sai ya fara gwada alamar sai ya kunso sadakarta ya kawo ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce masa na lura kai ba ko da a garin nan kuma ga suna baka suna fama da wahala sun bar ƴaƴansu da matansu da dukiyoyinsu shi da aka ga sadaka ta ce da kai da suna baka manzala sallallahu alaihi ce shi ba ya ce sadaka amma ka baiwa suna gana ga suna Salman al-Bari ya koma da murna ya ce na samu alama ɗaya wasu gari su ya sake dawowa yana zuwa ta da ce ai manzo Allah sallallahu alaihi ya bar ku ba ya koma masallacin sa inda gidan sa yake ya ji wani har gura wannan karan sai ya ƙunso kyautar sa ba su sa sama ya kawo ma aiki sallallahu alaihi wasallam jiya na zo maka da sadaka sai ba ka ce sadaka shine na kawo maka kyautar ku ka rufa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba ya ci ya bai wa sunan Allah Salman al-Farisi ya koma da barka na samu alamu biyu sun tabbata saura daya washe gari sai ya tafi yanzu samu ma'aikin sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya rasu ana shirin jana'ibarsa sahabbai sun haɗu tare da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam sulmanul al-farisi kuma sai kewayawa yake yi bayan sa yana kokarin inda ya ka inda aka rubuta fatimun nabi shi kuma ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya sanya alkamba ya dan rufe gudan ba a iya gani amma da ya lura sulman al-farisi sai ya juya dama ya juya hagu ya kuma gaba ya kuma baya yana tilile ka wajen wuyarsa sai ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya dago cewar mutumin nan akwai abin da yake so ya gane da gaskiya kawai sai ya saki aljabarsa sai khatamun nabiyyi ya bayyana sallallahu alaihi wasallam ai yana bayyana kawai sulmanin farisi tsalle tsalle ba yadda mutum ake sallallahu alaihi wasallam yana tambatar khatamun nabiyyi a gurin ya karbi shahada jama'a irin waɗannan kisoshi ne suke nuna mana suna tabbatar mana cewa addinin musulunci mun sami shi burus a wurin a galabasu kuma shi yasa ba musul tsadar sa ba ba mu san kimar addinin musulunci yanzu irin wannan mutumin da ya sha wuya irin sulmanin farisi ya bar wannan gari ya shiga wannan gari shekaru aru aru ya fada wannan addini ya fita ya sake fada wannan ya fita da kyar ya zo ya samu addinin musulunci akwai abin da za ka yi shi ya sabu sabo da wannan addini ya san kima sa mola na bari mu inna wa jinna ana ala ummati wa inna ala atharihi muqtadun yawanci mun taso mun kai iyaye da kakanni suna musulunci kawai sai muka zamba muna yi muna masa riko sun kai na kamar da kuke cewa saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Anas ibn Malik Abu Hamza a cikin sahih al-Bukhari wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعدما أنقذه الله منه كما يكره أن يكتب في النار abubuwa guda uku ɗabi'u na guda uku an ka samu ɗaya daga cikin su ka samu wani yanki na ɗanɗanon kima da cikin zuciyarka Allah da manzonsa su da soyuwa gare ka ne da komai a duniya ka ƙaunaci bawan Allah ba don kuma ba sai dan Allah na ƙarshe ka yi ƙyamaci komawa cikin kafirci bayan Allah ya tsamo ka daga kafirci kamar da suke ƙyamar a jefa cikin wuta musulmi yau akwai da yawa daga cikin su wanda nerori ne yan kaɗan kawai za a ce su daga san ba da addini su ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya da mu Allah ya kare mana imani ala ayi hal وآخرين منهم لما يلحقوا به manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara cewa ana nufin Salman al-Farisi da irin mutanen Farisa Suhaib al da irin mutanen Rum Bilal al-Hadashi da irin mutanen akwai malaman tafsir da suke ce a'a ba su kadai ba ai mu ma muna ciki ai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi wahayi Allah ya ce masa وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن أي أنباني وأنا القرآن domin na muku gargaɗi ku larabawa ummiyai wa mambala da kuma duk wanda sakon alkur'ani da girma ya sadar shi ire-iren mutum wa akari da minhum lamma yalhaqu bi da kuma waɗansu daga cikin su waɗanda ba su riga sun rigi ɗan uwansu da farko ba sun rigi su ame Na da malaman tafsiri suka ce a abubuwa ba mu da muka zo daga baya ai ba mu rigi sahabbai ba a zamani ko saboda haka zamanan lam nan haƙuri ba mu rigi su ba Ba tsakanin da su a gurin shekaru yawa wa'ansu daga cikin al'ummar muhammad sallallahu alaihi wa sallama tsakaninsu da su haɗe shekara 500 wansu bakwai, wansu takwas ire-iren mu duk wata da 400 da wani tsakanin da su kenan akwai rata na zamani mai yawa amma kuma mu faɗa alƙur'ani mu ɗaya da su alƙibla mu ɗaya da su kuma insha Allah ta'ala za mu yi su su su su su su su su لأن المرأة مع من أحبها منا تولد كما إن شاء الله لا مستقيم تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم إن الفتنة تشبه بالكرام الفلاح وأنتم على منصب الجيل وآخرين منهم وأنتم على تشجيع الأمة محمد صلى الله عليه وسلم لتفضل الرباية lamma yalhaqu bihim ba su riske su ba a falala kenan falalar da sahabban ma'aikin suna alaihi masu suke ita ko ba mu ita ko muna da jama'a akwai irin tsiyabar da da za ka yi ka kai su akwai irin haddar qur'ani ga arabon nan akwai irin haddar alqur'ani da tilawa da za ka yi ka kai su abin ma'aikin sallallahu alaihi wallahi tallahi babu irin ibada babu irin a'a babu irin biyayya da za su yi wa Allah da manzon sa kai su habban ma'aikata sallallahu alaihi wasallam ba sai da ta tafi kawai ai da zaba ne kawai abin da yake maganar mu da su kauna da addu'a muna kaunar su wanda zina za'u min ba'di min irin mutum ne muke cewa yaquluna rabbana sirrana ولإخواننا أي الصحابة الذين سبقونا بالإيمان سير قابلت في الإيمان مرة فرقوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم حديث يعني جمع في مستدرك الحاكم في الإسناد الصحيح من Allah الله صلى الله عليه وسلم ni قبل da yake cewa الله تبارك وتعالى wa واختار لي أصحابه فجعل لي منهم وزراء وأرصار وأصهارا فمن سبب فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عهد ما يتصور على الطبيب Allah madaukin sarki shi ya zaɓe da ya zaɓe shi ya zaɓa masu haɓaina a cikinsu akwai wasirai na irinsu abubuwan. a cikinsu akwai sirikai na irinsu abubuwan abubakar ga umar ga usman da ali duka su kurkama a cikin sallallahu alaihi abubakar ya aurar masa da aisha sai na umar ya aurar masa da hamsa shi kuma sai na Usman ya auri ƴaƴan ma'aiki kuma da wasu da Mazdabi da Safiya da Umar Kullu shi kuma Ali ibn Abi Talib ya auri ƴar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Fatima bint Rasulillah sai manzo Allah ya ce wa ja'ala li minhu wuzara wa alfara wa afhara sai ke faman sabba wanda ya zaje su in ji wa jama'a yana ƙarya لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي ليس فمن سبه هو اللي يزاكي صحبينا يتي فعليه لعنة الله إن ور الله تاتبت أكلسا والملائكة ككب ملائكة الله إن ور سنتبت أكلسا والناس أجمعين ذكتبت عليه دمونا هو كان على وأنصر إن ور سنتبت أكلسا ƙarshe sai ce gobe kiyama la yuqbalu musamman sadaqun wala adl ba a karban ibada ta dace da musulmi saboda haka idan ka zama zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana tsori yana tashi da dare wallahi aikin ba zai kai ko ya ko ya azhar la azhar magarba isha asubai wallahi aikin ba zai yawmal qiyamah la yuqbalu minhu sadaqun wala adl kuma duk inda ka ga mai zagin sahabban ma'aikin sallallahu alaihi wasallam to ka tabbata tsinan ne wani ne ya tsine masa Allah da manzansa da mala'iku da mutane a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah nazara fi qulubi al-ibad inna Allah nazara fi qulubi al-ibad فوجد فوجد قلب محمد غير قلوب العباد فاصطفاه بنفسه وابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه غير قلوب العباد فجعلهم وزراءه وأنصاره يقاتلون عن دينه Allah madaukin sarki lokacin da yake zuwa aiki da annabi zuwa duk duniya sai ya kalli ya leƙa zukatan dukkan bayan sai ya taka babu zuciya mai tsafta mai aiki mai alƙai irin zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai wanda da ya ba shi sabar sa ya tuzo duniya sai ya sake kallon zukatan bayan sa ba ta kafa Allah na iya wannan gobe iya tun ba ba mu zo nan duniya ba tun ma ma ba a halitta mu ba Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta annabi Adam alaihi salam ya shafa sa da hannun sa da dama mai karfi ya kwaso ya ce a rasu da bakin da muka ce kano bana ya ce an tafi yau ba ya mace in na kuna an hada ba ba yi wannan ba ba mu yi alkawari da shi ba to ba na tana wannan kuma Allah ya leƙa suka tabo ba ta daya tun kafin a rikin ya zarta haɗo su a kan ma'aikin sallallahu alaihi wa sallama su zarto mace makansa da kansa masu agada masa adawa saboda haka shi annabin da dukkan sahaban dukkan su zababin Allah kuma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ashabi ashabi jama'a kuna ji ashabi ashabi لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا yace sahabbai na fa nufin da shi ne kan sahabbai wallahi mu da muke zuwa wa akharu wa akharina mu da zuwa daga baya wani daga cikin mu zai ciyar da yana da dukiya girman dukiyar ya kai iya da kuma girman dutsen ko duka zinari ga ciyar mai dukiyar wallahi bai kai mudu shinkafa guda ɗaya da tsadar da ke baya ba shekarar da kama gari ba kusan dukkan hudu jama'a kusan da gama kun gari wanda ba su gashi ba a samu gashi yana na cikin garin madina manzala sallallahu alaihi wasallam yace uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu dukkan uhud dutse ne mai kaunar mu kuma kuna su a gurin aka fama ta fatan sa ya kai kilomita goma sha uku girman sa hasan ya kusan kilomita ɗaya a ce duk wannan zinari ne baki ɗaya Allah ya baka zuciya na aikin alkhairi sai ka ce ka ciyar da sabbin lafiya bai kai mudun shinkafa ko alkama guda ɗai wanda su haɗe manzo Allah ya bayar yau su za ka kai shi dan ma ya haɗu ne ba zai yi wa a wata riwaya ashabi ashabi لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد أذى الله ومن أذى الله يوشك أن يأخذه صحقين أنت دول يوشك كم يصير ناسه أبن ذاك بيانا دول يوشك ترد سياسة ترد دول يوشك ترد ياسة ترد على ودول يوشك ترد على يسلسل على ذلك وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ألا أنه في سبيل سين من ميتك نعم ذلك فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم Allah na ɗauki sarki ce zai ka farko ba yau ce wannan falalar Allah ce da ke girwa wannan ya dama zalik zalik zalik zaɗin nan ismu ishara ko za ismu ishara masu lalata da suke cewa ha za zaɗin nan shi ismu suna da na nuni harshen larabci kuma alfawar ishara suna da yawa za ka iya cewa za ko zi ko zi ko ti suna da yawa ha'ul da nake tsarawa suna sun harfu jalbihi wato wani harafi ne ke nuna wasu cewa ka tattaro hankalinka ma'ana ka farka an gane ko ga wannan hada to Allah ya ce za zalika wannan lamun malamai suna ce masa ko wani yana nuna nisan abu ko da abin yana kusa idan mai girma da mai daraja sai a nuna cewa kaga yana can nisa irin yadda a subhanahu wa ta'ala ce cikin farko suratul baqara alif lam sai ce ne ذلك الكتاب لا ريب فيه الله يكفي وانت الكتاب من السبع القران من لا ريب فيه باب وانت باب الشك اشتبه daga wurin arziki me yasa aka ce wancan littafi kuma gashi na al'abaru gashi na ƙur'ani za ka ce wancan littafi domin a nuna daraja su da abin da yake da daraja to kamar yana canje to nan sai aka yi ce zalika alkafu da suka fa bil muqafa kai da ake magana da kai to Allah ko kin sarki sai yake zalika wancan din nan fa wancan din nan to menene wancan الإشارة إلى ماذا؟ بعد ما أنا بعد ما تصير لما هو رحمه الله ويجب على من التفسير الإشارة هنا إلى أبعد من أبعد من الكون ولا إشارة لأجل ذلك وأنت أبعد أنا إشارة لزوجها أبعد من الكون أبدا أتأمل على غاية ما في menene shi ne al'ummin dina ai makaranta huwa ta zai ba'a fil ummin dina kidan tunda larabawa ummiye ne jahilai ne ba su da ilimi ba su da shari'a suna cikin duhu suna cikin jahilci Allah madaukakin sarki ya tura musu ma'aiki Allah madaukakin sarki ya saukar musu da alƙur'ani mai girma suka samu shari'a suka samu haske wannan nema ce ko ba nema ba wannan fadala ce ko ba fadala ba to sai Allah ce zalika fadlu Allah wannan manzo da aka aika ba wannan shirya da aka ba ku duk wancan ba ki da sanar Allah shi ne ke cewa wannan ya gada ba sai ku gode wa Allah haka a wannan tafsiri mu ma da aka yi aka tun mu aka ce wa akari na mini wannan fadalar kuma ta sha lokaci ke na ma mun shiga cikin fadalar Allah ba da cikin duhu muna cikin jahilci Allah mana sarki ya kawo mana wayewa da alƙur'ani da girma wannan falalar Allah ce da yake cewa wani ke gada ba yanzu ka gwada mu da yahuda ka kwatanta mu da nasara mu muke da ilimi ka to jama'a wallahi kuna muna cikin jin daɗi muna muna cikin halki a ba musulmi yanzu musulmi mai alƙur'ani mai sunna mai wannan wayewa da wata shirya sai rika kallon kansa a yi ya tuna don me da shi ci gaba a wurin sa shi ne a yi a kera jirgin sama a kera jirgin ƙasa, a je su ne a dawo ka gane ko shi wayewa a wurin sa shi ne ka kwashe gemunka ka sa ka sa da tsari ka sa kotu ga wani wadan abu da والله العظيم أبدا نفسي والله تعالى كتبتوني يا بابا أتوبة نفسي على ليش تيجي بابا على يوم الدنيا لا ما هو زوجي لم يجي هو يقول الدنيا آه، مشي لا وما هذا بدل تجينا وجهك هو مو زوجي لم يهرا لي غزير لهرا لي كذي ما أما هذا الدنيا على ريبة ما شيء كم أشياء Allah madaukakin sarki farko abin da ya ce mana yake wa kusan da ma a taka Allahu wa bidani bi ma ataka Allahu dar al-akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد إن الله لا يحب الفرحين إن الله لا يحب المفسدين Allah madaukakin sarki ya ce wa mutar da ilma a zaka ba su da ba ta duk abin da Allah ya baka farko abin da zaka nema da shi shine lahira Allah baka ilimi ka nemi lahira da ilimin ka farko ba naira ba ba kujera ba ba sarauta ba ba shigura ba kudi Allah ya baka ta fara neman lahira ce sarauta Allah ya baka ta fara neman lahira ce ta lafiya Allah ya baka ta fara neman lahira da ita duk abin da Allah ya baka abin da yake so ta fara neman lahira da wannan abu da aka zo kan duniya ta ta ce wala tan sana sai baka da duniya amma fa kar ka mance da rabanka kar ka mance da rabanka da duniya alaji an ce ka ne ba me yasa ba a ce wa bitar da fima a taka Allah darar akhirata wa bitar da fima a taka Allah duniya ba saboda duniya ne ba ta ba ita ce manufa ba shi sa sai na amal da tsara رضي الله عنه سوى إن أمة أعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله yace mu al'umma ce mu musulmi al'umma ce wacce Allah ɗaukin sarki ya ba mu ɗaukaka da waya da muna cikin musulunci idan muka zo yau kuna ganin musulunci karkarki ne musulunci koma baya ne shi baya ne wayewa na cikin wata sadaka da ba wallahi idan muka je je neman isa da daukaka a wani guri ba a cikin mu ba wallahi Allah zai kaskanta kuma halin da zai ciki a yau shigan mu muna ganin ba kyau shigan wasu shi da kyau tsarin ɗaurin aure da Allah ya ba mu muna ganin bai cika ba a shi sai an je ana yin kake ana sa wata hamaki kwanan da suke mun ban tsarin mun je tsarin wasu. ke yau yau kuma na ga kai addinin mu bai zo yadda ake addu'a ba addinin mu bai zo yadda ake addu'a ba idan kana da matsala ba addu'a ga alƙur'ani cike da addu'a hadisai cike da addu'a ladubar addu'a ga suna amma wallahi yau da yau da wannan da aka wuri ke na wa'in kusan kuwa musulmi wurin bawan Allah ne idan ka fara doki musulmi ne ya daura rawani kan fa kuma ga ma ta duk kuci coci ne kuci masallaci ne duk mata kuma musulmi ne cikin hijabi yana musu addu'a ko suna da addu'a ko wasu yana musu addu'a ana wani kuke haka yana rawar yana wani abu can an yi wasu da wata samaya can an yi wato daga wata kama ne wai yadda kiristoci suke addu'a su da shi ke burge mu mun bar namu addu'a mun koma nasu to wannan shi ne kaskanci wannan shi ne kaskanci har sai mun yarda mun dawo alfahari da koyarwar alkur'ani da girma sai mun dawo mun alfahari da koyarwar addinin musulunci nan da ci gaba da ɗauka وانتم على ما كنت ذلك فضل الله الإشارة إلى الأميين والآخرين ثم مصدر ما يكيد أخي سوق المصدر القرآن إلى أخي والنصر لا لك الله تكشي سنة آية تكشف فاكر وانا تفسير آية تكشف فتح الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله ملك سلكي كلا هل من الله على المؤمنين حقيقة الله ملك سلكي يا يوا مؤمني ولنا يوا يا مؤمني نئم ومي يوا البعث فيهم رسولا يعين يتولوا رسول يحيكوا رسول بعيد من أنفسهم دجاجين صوصوف بلاربي بقرش بهاشمي يتلو عليهم آياته ينا خلق يوسف آياته ويزكيهم ينا خلق يوسف ويعلمهم الكتاب والحكمة ينا كلمة تدسوا القرآن والسنة وإن كانوا من قبل تدسوا بلاربي duk da cewa sun kasance gabanin kuma ma'aikin sallallahu alaihi wasallama suna cikin fata bayyaniya wasu malaman tafsirin suka ce a'a الشرط في قوله ذلك إلى أوسط مذكور هو أوسط مذكور شيء رسولا هو الذي بعث في الأميين رسولا kenan zalika fadlu Allah in ana nafin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam me yake fadar Allah a kansa da bai da ilimi Allah ya bashi da bai samu wahayi Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wahayi sannan ya samu fadalar turo da aiko zuwa duniya ba ta baya Allah mai sun yana cewa cikin surar da وأنزل الله عليك الكتاب وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما التي وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة أنا ملك سريك يا سوق المكان الكتابي يا سوق maka القرآن يا سوق saukar maka da sunna ba ويعلمهم الكتابة والحكمة وأنزل الله عليك الكتابة والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وما قال لي إما تتكيما من الله صلى الله عليه وسلم أولا بسوء سيما سيتي وكان فضل الله عليك عظيما للي بلغ أن أحبك من كلمة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وكان فضل الله عليك عظيما لك هكذا ثم تفسير الجي الإشارة ترجع إلى أقرب مذكور الإشارة ترجع إلى أقرب مذكور wannan isharar tana komawa ga nan kusan gari kusan abin da aka ambata ita ce ne ita ce inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci ainihin al'aharuna al'aharina wa aharina minhum lamma yalhaqu aka ce su ake wannan tsarar tana tabbatuwa ne a kan mu da muka zo daga baya akwai aya cikin suratul ma'ida ya ayyuhan ladina amanu man yartadda minkum an dinihi يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ya ayyuhal ladina amanu ya ku Allah kuka yi imani man yartadda minkum an dinihi duk wanda zai juya baya ya bar addini duk wanda zai bar addinin musulunci ba ruwan Allah Allah ya ce fa so fa ya ati Allah da kawo Allah zai zo da wa'ansu mutane da ba wa'ansu mutane su ne wa wa'ansu mutane daban ba a ba wa na kira yuhibbuhum shi Allah yana kaunar su wa yuhibbunahu su ma suna kaunar Allah adillatin ala mu'minin kaskantattu ne game da mu'minai yan uwansu a izzatin ala kafirin mabuwaya ne masu daraja masu ɗaukaka game da kafirai yujahiduna fi sabilillah suna jihadi domin Allah wala yasafuna dawlatan lahi kuma ban da tsoron to فضل الله فلما أما شيء يؤتيه من يشاء واللي يتبع واللي كذا والله واسع عليم كما يبدي تعلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وآخرين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فسوف يأتي الله بقول من يحبهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم نقم على أتيه والله ذو الفضل العظيم Allah madaukakin sarki shine ma'abucin sarara mai girma da daraja muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da dalilan mu kan musulunci wa'anda musulunci da isa gare su ba ko ba su fahimta ba ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya fahimta da su Allah ya sa duka a tara mu cikin aljanna ba kai tare amin wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين